rahotannin da ke fitowa daga jihar Yobe na nuna cewar gungun mayakan Boko Haram ne suka zo cikin kakin soji a motoci masu fentin sojoji dauke da miyagun makamai zuwa sansanin sojin Najeriya da ke Jilli wani ƙauye a jihar Yobe da ke kan iyaka da jihar Borno tsakanin yankin tafkin Chadi. Inda suka buɗe wuta sosai akan mayakan Najeriya suka ci ƙarfinsu. garin gaidam dai wanda nan ne hedikwatar masarautar gazargamu na kan iyaka da jamhuriyar Nijar kuma nan ne tungar mayakan Boko Haram bangaren Abu Musab Albarnawi. Bayan dai wannan gama, rahotanni na nuna cewar kimanin sojojin Najeriya 600 ne suka bace bat ba labarinsu, yayin da kuma kimanin 100 sun shiga garin Gaidam, wasunsu kuma ba tare da makamansu ba. a jihar borno mai makwabtaka da jihar yoben rahotannin da muke samu daga can na nuna cewar mayakan na boko haram sun kai wani wawan hari akan ayarin sojojin najeriya a ƙauyen bulagalayye da ke tsakanin bama da dikwa inda nan ma soji masu yawan gaske suka rasa rayukansu da kuma 'yan sa kai yayin da hedikwatar sojin najeriya ta yi shiru a kan harin na jihar yobe kakakinta brigadier general texas cuku ya fi da sanarwa kan harin na jihar borno inda ya ce soja ɗaya na ya rasu kana ɗaya kuma ya samu rauni yana mai cewar munin harin bai kai yadda ake zugugutawa ba a cewar mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya, Malam Shu'aibu Mungadi. Wannan kuma baya da ake samu a baya-bayan nan a yaƙi da ta'addanci a Najeriya, gazawa ne na manyan hafsoshin tsaron Najeriya. Shugabannin tsaro eh sun gaza, kuma ba mu ji sojojin Najeriya a can baya mun ji suna kukan cewa ba su da kayan fada, ba su da kuɗi, ba su da wane ne, amma yanzu ba mu ji suna kukan cewa ba su da isasshen kayan fada ba ba mu ji suna kukan cewa gwamnatin tarayya ta daina ba su kuɗi don haka kenan gwamnati tana ba da kuɗi 'yan majalisa suna sa hannu domin a kasafin kuɗi ko kuma domin a ba da kuɗaɗe don bukata idan ta taso gazawar shugaban kasa yake a cikin wannan sha'anin tsaro na Najeriya shine kunnan uwar shegun da yi ga kiran 'yan Najeriya na a yi garan bawul ga sha'anin tsaro duk ya sabanta musu wa'adan aikinsu babu dalili ana ci baya ga aiki kuma kana sabantawa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.